Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Alhamis 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. To Hafiz shugaban Amurka Joe Biden ya bambanta shirinsa na tattalin arziki da na 'yan Republicans da ke goyon bayan tsarin tsohon shugaban kasa Donald Trump a yayin da yake shirye-shiryen neman sake sa a shekara ta 2024. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira ga Isra'ila da Hamas da su faɗaɗa shirin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi. yunkurin turkiyya na fada da tasirin ta a tsakiyar asiya na cin karo da manufofin rasha wanda manazarta suka ce zai iya haifar da wata maslaha tsakanin ankara da washington kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa a najeriya ya kungiyoyin arewacin kasar ta yi alwashin mai da hankali kacukan kan shawarar hanyoyin magance kalubalen tsaro da ke addabar yankin to idan muka dauki tsaro kadai muka ta shi a gaba muka ce shi muke so a kawo arewacin najeriya ina ganin cewa kungiyar ta gaza ba za a ji cewa al'ummomin kasashen jamhuriyar Nijar da Najeriya na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin an buɗe kan iyakar kasar Nijar tare da janye takunkumin da aka kakaba mata. mu da muke talakawa tsakanin Nijar da Najeriya mu ta shafa shi yasa muke kira shugaban kasa na mulkin soja cani ya sassauta ya kuwa sassauto a zuwa haɗuwa a samu a sasanta kamar kowace ranar alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri grace abdu ta shirya kuma za ta gabatar amma kafin nan sai a gyara zama a sha labarin duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da wannan safiya da fatan an waye gari lafiya. Yayin da yake shirye-shiryen neman sake zabensa a shekara ta 2024, a jiya laraba shugaban Amurka Joe Biden ya yi tsokaci kan shirin sa na tattalin arziki da aka yi wa lakabi da Bidenomics. yana mai bambanta manufarsa ta gina tattalin arziki daga ƙasa har zuwa sama da tsakiya da na 'yan republicans da ke goyon bayan tsarin tsohon shugaban ƙasa donald trump na make america great again biden ya kare sa hannu kan dokokin da gwamnatinsa ta yi na watsar da farmakin nasu ciki har da dokar sauyin yanayi da makamashi ta shekara ta 2022 da aka fi sani da dokar rage tsadar kayayyaki da kuma dokar kula da kiwon lafiya ta obama wacce ta faɗaɗa damar samun inshorar kiwon lafiya shugaban majalisar wakilai mike johnson da donald trump da kuma 'yan jam'iyyar republican a majalisar sun himmatu wajen kare rage yawan haraji ga waɗanda ke sama kuma za su ci gaba da adawa da saka hannun jari a cikin duk waɗannan shirye-shiryen da ke taimakawa mutane ko a fannin ilimi ko kiwon lafiya ko wani abu a cewar biden a cikin jawabin da ya yi a cs wind wata babbar masana'anta a pueblo ta jihar colorado pueblo na cikin gundumar majalisar da lauren bobart take wakilta wadda ke goyon bayan trump kuma take sukan lamirin tsofaffin wato manufofin tattalin arzikin na biden a jiya laraba sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga isra'ila da hamas da su faɗaɗa shirin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi yana mai cewa ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na gaskiya a yayin da aka kwashe makonni takwas ana gwabzawa antonio guterres yana bayani ne ga taron ministocin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki inda ya ce mutanen gaza na cikin wani mummunan ibtila'in jin kai a gaban idon duniya kuma bai kamata mu kawar da kai ba ya yi marhabin da ɗimbin motocin kayan agaji da man fetur da suka isa gaza a kudu da arewa a lokacin tsagaita wutar da aka soma a ranar juma'a tun daga wannan lokacin an kuma saki mutane 60 da hamas ta yi garkuwa da su da kuma fursunonin falasɗinawa 180 amma kuma guterres ya ce ana bukatar fiye da haka sosai don magance bukatun jin kai na mazauna gaza miliyan biyu da dubu ɗari biyu ya kuma bukaci isra'ila da ta buɗe fiye da mashigar kan iyaka ɗaya kacal da ake da ita a yanzu kuma ya kira ga kamfanoni masu zaman kansu da su sake dawo da ayyukan kasuwanci hamas ta kashe mutane kusan dubu biyu a isra'ila a lokacin munanan hare-haren da ta kai a ranar bakwai ga watan oktoba tare da ci gaba da ruwan makaman roka a garuruwan isra'ila ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce hamas ta ce adadin falasdinawa da suka mutu sakamakon yakin ya kai fiye da dubu goma sha biyar yawancin su mata da ƙananan yara a halin da ake ciki kuma mayakan hamas sun sako wasu ƙarin isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a jiya laraba rana ta shida kuma ta ƙarshe ta yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin ɓangarorin da ke yaƙi da juna yayin da masu sasantawa suke ci gaba da kokarin tsawaita yarjejeniyar da kuma sakin wasu ƙarin mutanen da aka yi garkuwa da su domin musaya da falasɗinawa da ake tsare da su a gidajen yarin isra'ila yayin da yarjejeniyar tsage ta buɗe wutar ta kawo ƙarshe a safiyar yau alhamis manyan jami'ai daga qatar da amurka da masar da isra'ila suna taruwa qatar domin tattauna yadda za a tsawaita yarjejeniyar da kuma tsawon lokacin da za ta ɗauka domin ba da damar yin musayar mutane da aka yi garkuwa da su da kuma fursunoni. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken wanda ke shirin tafiya isra'ila a yau alhamis ya shaidawa manema labarai a brussels cewa tsawaita yarjejeniyar na nufin cewa karin waɗanda aka yi garkuwa da su za su dawo gida kuma za a sami karin ayyukan jin kai domin taimakawa falasɗinawa da suka rasa matsugunansu a gaza To madalla an jima kaɗan martala zai sake shiga da gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Gamar kungiyoyin Arewa wato CNG a takaice ta yi alwashin mai da hankali ka cokan kan shawarar hanyoyin magance kalubalen tsaro da ke addabar yankunan Arewa. Babbar ƙungiyar ta ce nazarinta ya nuna cewa matakar ba a samar da tsaron rayuka da dukiya ba yankin Arewa ba zai farfado kamar yadda yake a shekarun 1980 ba. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Nasira da Mail Hikaya ya aiko mana. ba mu rabu da abdulaziz ba saboda yanzu haka ma kun ga ofishin coalition of northern Gurgu ka iske mu abdulaziz wato ya kasance da ruhin shi da zuciyar shi da gangan jikin shi ko da yana cikin iyalan shi kwance to ina tabbatar maka cewa tana tare da coalition of northern groups a taron manema labaru don gabatar da wasikar nada jigon gamayyar Abdulaziz Suleiman a matsayin kakakin majalisar dattawan Arewa don mai gurbin Hakim Baba Ahmad da ya karbi mukami a fadar Aso Rock. Shugaban gamayyar Jamilu Aliyu Caranci ya ce sai kowa ya bada gudumawarsa bisa tsari kafin cimma salama. Jamilu Caranci ce ta ɗaukar 'yan sa kai na buƙatar ƙwarewa wajen bincike don yi kowa adalci wanda shine jigon samun nasara. To idan muka ɗauki tsaro kaɗai muka ta shi a gaba muka ce shi muke so a kawo arewacin Najeriya ina ganin cewa ƙungiyar bata gaza ba. A wannan yanayi da muka samu kanmu cewa ko kwana uku ba wuce ba aka tasa sama mutum ɗari aka shiga da su cikin daji a jihar Zamfara. A yanayin da aka shiga ake ɗauka shiga makarantu a arewacin Najeriya a ɗauki yara 'ya'ya mata a kai su cikin daji a aji. Daga cikin daji za su yi rikwastin miliyan na kuɗi a ɗauka aje a kai musu domin kuɗin fan ansa a yanayi da muka samu kanmu akwai ƙauyukan da suka koma cewa bandit ke shari'a bandit ke hukunci akwai ƙauyukan da suke ɗora ma haraji a biya harajin noma a biya harajin zama ƙauye a biya harajin girbi a biya harajin kwashe kayan gona ka je kai musu leburanci ba tare da sun biya ka kuɗi ba ban yi tsammanin cewa idan muka ɗauki wannan abun shi kaɗai ba muka tasa shi gaba cewa muna son mu tabbatar da cewa al'umma arewacin Najeriya sun koma suna bacci a gidajensu da idanunsu biyu a rufe saboda akwai ƙauyukan da muke da rahoto cewa wasu ma saman itatuwa suke kwana wasu kuma marici na yi za su bar garuruwan su su dawo cikin birni su kwana wasu kuma in aka ce maka marici ciyayi sun shiga dimuwa sun shiga tashin hankali saboda ba su ma sanya ganin zai kai da waye masu ba A nasa sharhin sabon jami'in labarun kungiyar dattawan ta Arewa karkashin Farfesa Ango Abdullahi wato Malam Abdulaziz Suleiman ya ce lalle yan Arewa su haɗa kai wajen kawar da bambance-bambance. inda aka zaɓo ka cikin mutum miliyan aka ce kai ne za ka yi kaga abu ne wanda za ka gode ma Allah. Wannan abun ba sabo ne ba a wajen mu gaskiya. Shi irin gwagwarmaya irin wannan mun gan shi gurin magabata kwanda suke yi da waka mai a abokan ladan waka ya ta yi har duk kasashen Afirka ma shi ya yi ta nashi. Sassa da wasu suka ta gwagwarmaya tsakanin kudu har suka samu aka kafa tun lokacin inda independence bature ce zai tafi suka ce to ba za ka tafi ba sai mun dan daidaita tsakanin suka yi ta yi da har Allah ya sa aka ɗauki rayukansu daga nan kuma akwai wanda suka ci gaba dai na ɗaukan salo daban-daban to ala hakika da su da mu din nan dai musamman su mu coalition of northern group sun ba na cewa mu ba in aka tace za a ga cewa da irin wulakancin da sauran abokan zama suke wa arewacin najeriya da dan arewa yanzu ya yi sauki yayin da gamayyar kungiyoyin arewa ta hada da matasa ɗalibai da sauran kwararru majalisar dattawa ta yin arewa ne masu shekaru kuma asali marigayi dan masanin kano mai tamasule masule ya kafa ta yadda sauran dattawa irin su sani zangon daura paul unongo kan taimaka don kare muradun yankin da ya fi faɗi da yawan jama'a a najeriya nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya A gaida Nasiru Adamel hikaya da wannan rahoton. Yanzu agogon ma'anan Washington na cewa karfe goma sha biyu da minti tara na dare. Yanzu kuma ga Murtala da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a jiya laraba cewa akwai gagarumin goyon bayan dukkan bangarorin siyasa na amurka ga ukraine kuma babu alamun gajiya ga kasashen kungiyar kawance ta neto na ci gaba da bada goyon bayan su a daidai lokacin da kasar ta shiga hunturu na biyu na yaƙi da rasha a yayin da wani taron manema labarai a yayin wani taron manema labarai a brussels a jiya laraba blinken ya ce wasu suna tambayar ko amurka da sauran kawayen nato za su ci gaba da tsayuwa tare da ukraine a yayin da muke shiga hunturu na biyu na mamayar putin amma amsar a yau a nan nato a fili take kuma ba ta da wata ta ba dole ne mu ci gaba da goyon bayan ukraine tun lokacin da aka fara yakin amurka ta ba da taimako na kusan dala biliyan 77 ga ukraine wanda ya hada da taimakon jin kai na kuɗi da na soji a cewar blinken ya bayyana cewa kawayen washington na turai sun ba da sama da dala biliyan 110 don tallafawa kiev turkiya na neman faɗaɗa tasirin ta na tattalin arziki da diplomasiya a tsakiyar asiya tare da cin karo da rasha da ke son yin hakan a cikin wannan watan na nuwamba ne shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya gana da shugabannin kasashen tsakiyar asiya a taron kungiyar kasashen turkiya a birnin astana na kasar kazakhstan Erdogan na fatan yin amfani da alakar kabilanci ta Turkiya da yankin mai arzikin makamashi domin ƙara ƙarfin tattalin arziki da diflomasiyya a wani bangare na duniya da China da Rasha suka mamaye kawo yanzu. Yunkurin na Erdogan a tsakiyar Asiya wani kokari ne na rage dogaro da Turkiya ke yi ga Turai a yayin da lokacin dangantaka take ƙara tsami tsakaninta da tarayyar Turai. sai dai kasar rasha da ke fama da wato da ke fama da karuwar takunkuman da kasashen turai suka kakaba mata kan mamayar da ta yi wa ukraine ita ma tana neman kara karfinta a tsakiyar asiya har ila yau amurka ma tana mai da hankali kan asiya ta tsakiya yayin da take kokarin dakile yunkurin moscow da kuma china manazarta sun ce waɗannan manufofi za su iya samar da maslaha tsakanin ankara da washington A gaida Murtala Faruku Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Al'ummomin kasashen jamhuriyar Nijar da Najeriya na ci gaba da yin kiraye-kirayen ganin an buɗe kan iyakar ƙasar da Nijar. tare da janye takunkumin da aka kakaba wa kasar bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a ranar 26 ga watan yulin da ya wuce wanda hakan ya sa kungiyar ecowas ta kakaba ma kasar jamhuriyar nijar takunkumin kare tattalin arziki ga rahoton da wakilin mustapha nasiru batsari ya aiko mana takunkumin tare da rufe bodar ta nijar dai da kungiyar ecowas ta sanya wa kasar ya jefa dubban 'yan ƙasashen guda biyu cikin yanayi na takura tare da ƙara durƙusar da tattalin arzikin ƙasashen guda biyu. Malam Mamman Iro shine sakataren mulki na ƙungiyar 'yan ƙasar Nijar da ke zaune a Najeriya. Ya ce ya zuwa yanzu fa lamarin tura ta kai bangu, a saboda haka ya buƙaci da a samu maslaha. su shugabanni na soje ya kamata su duba halin da kasa take ciki su duba al'umma su duba dukiyoyin al'umma kuma su dubi nijar ita ma a matsayin kasa saboda su ba da haɗin kai ga wannan shawarwari musamman ma ta kungi na kungiyar mu ta cikin gida ita ecowas domin a samu mashala a cikin lokaci To Alhaji Ɗanlada Aliyu shine shugaban kungiyar 'yan ƙasar Nijar mazauna jihar Niger. ya yi kira ne ga shugaban mulkin soja na ƙasar ta jamhuriyar Nijar, wato General Abrahaman Chani da ya yi wa Allah ya sassauta domin a cimma maslaha. Mu da muke talakawa tsakanin Nijar da Najeriya mu ta shafa. Shi yasa muke kira shugaban ƙasa na mulkin soja cani ya sassauta ya kuwa sassauto a zuwa haɗuwa a samu a sasanta. To lamarin takunkumin dai ya shafi sha'anin ƙananan 'yan kasuwa musamman a arewacin Najeriya. Akan haka ne ma shugaban ƙungiyar 'yan asalin jihar Kebbi da ke zaune a nan jihar Niger, Alhaji Hassan Usman Shiroro ya ce kawowa yanzu fa jama'a na cikin wani hali. a saboda haka ya kamata a tausaya wa na ƙasa. Musamman mu mutanen jihar Kebbi a zahiri mutanen mu ƙananan 'yan kasuwa da manyan 'yan kasuwa suna wahala. Da in an tashi ana zuwa a sayo daga Ilela za a shiga Nijar, a sayo wake, a sayo shinkafa da sauransu a shigo da su. to yanzu nan waɗanda suka sayo ma da yawa motoci suna nan tsaye-tsaye a layi a hana a shigo da wannan abin. To mai sharhi a kan lamuran yau da kullum a Najeriya, Alhaji Muhammadu Awaisu Giwa Kuta ya ce wannan hali da aka shiga yana da matukar tayar da hankali a saboda haka ya kamata a dubi bangarorin guda biyu wato kasar jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya. Abin da ya kamata don a tabbatar cewa an zauna lafiya da juna ita nijar ta san cewar ba ta da uba wanda ya wuce najeriya kuma ita nijar ta san cewar duk abubuwan da take ganin cewar an musguna mata ko kuma najeriya ne ta sa ana eh, musguna mata ba najeriya gamman ba ne fata dai gano bakin zaren ta yadda al'ummar kasashen guda biyu za su samu sa'ida Mustapha Nasiru Batsari muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari, kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma ɗaya A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka a ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali barkamu da ganin wannan alhamis ta karshe a watan Nuwamba shekara ta 2023. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mai sallama da masu ruwa da tsaki da muka gayyato domin nazarin tasirin auren gata da gwamnatin jihar Kano ke gudanarwa. Dr. Khadija Sagir Suleiman mataimakiyar kwamandan Hizba ta bayyana yadda ilimi ke taimakawa a cima nasarar wannan shirin a tattaunawa da wakiliyar Mubaraka Bashir ta jagoranta da ta hada da ɗaya daga cikin anguna Miko Ma'azu Umar da ɗaya daga cikin amaren Hawwa'u Sha'aibu Abdulmumin sai kuma lauya Amina Aliyu Umar. a tattaunawa da wakilinmu baraka bashir ta jagoranta. education ya shigo sosai saboda ni karkashin ofis ina ne ma a yanzu akwai abubuwan da muka fito da shi na orientation ga nan amare ta hanyar kwarai kuwa ki duba ki ga fejikan mu a facebook suna nan akan auren gatan nan in kika bude ya ki gani muna koyar da su karatu saboda muna koyar da su karatu muna basu ilimin addini basic da kuma ilimin zamantakewa aure yanzu kwanaki mun je mun yi lacca a gamin hausa ki gani a coordination hall manyan professors ne haka muka zauna muka yi wa amaran nan lacca akan rayuwa aure a bangare da angwaye ai tunda kika ji maza uku suka yi mace ɗaya ce tai amma kika cewa an musu gogaggun mutane ne suka sanya ya ilimin zamantakewar dan adam take da kuma ya aure yake a addini kin ga wannan an taimaka wajen ba su ilimi saboda haka ke kenan wannan aure da mai girma injiniya Abba Kabir yayi ya yaki abubuwa da yawa bari mu koma kan amarya amarya eh, jarin da aka baki da kuma sadakin idan kika hada wacce irin sana'a zaki da kuma fatan ango ba zai ah, rance ba <laughs> gaskiya baka insha Allah dama ina sana'a turaren wuta su umra haka su ma kan kitso to an taimake ni akan wannan da yardar Allah kin ga jari na zai da karfi akai alhamdulillahi wannan jari gaskiya mun ji daɗin sabu abin da za mu ce sai godiya to an kai kaɗai ne kuma namiji a cikin nan a cikin mu gashi an ba amaren nan jari shin za a yi yunkurin a kara musu domin jarin ya dan yi gwaɓu gwaɓu Ya yan Allah da kuma ba za a rance ba yan Allah da ai mutumin da zai karɓi kudin matarsa to ba sana'a ko ba ka ba amma wannan jari da aka bata ko da ka zo gobe ka da aka ce an ba ɗari na kafin gobe zo kana zuwa da gudu za ka biya ta aminta ko ba ka ba ma a fatan haka insha Allah za a ƙara mutum insha Allah kai da kana da mata biyu wani irin um, kokari za ka yi wajen haɗin kan matan ka tun da yanzu sun zama su ba san mata ba a raba su da kishi a insha Allah ta'ala za su zauna lafiya wani irin kokari za ka yi wajen tabbatar da insha Allah ta'ala wanda duk ba zai gargar ba za ta adda Allah ne zai haɗa kansu gaba da to amarya ke kin san kin yi zaman zawarci kin ga wahalar da kika sha wani yunkuri ki na ganin kin yi ibada kin zauna kin riƙe yaranki gaskiya ba abin da zan ci da Allah sai godiya Allah kuma ya mini jagora da niyya ta dai ibadar Allah don aure ibada ne ladafi biyayya alhamdulillah da kwanciyar hankali to insha Allah Allah kai mana jama'a na ga malama bakin ta yana ta murusi malama sai tsuba take an ce wasu suna da wannan a'a ba haka bane ki gane malama ai misali shi wannan aure akwai mas'ala ɗaya da ta damu mutane na biyar din shine zan gaya miki yanzu ban manta ba a har conference lokacin wani basaraken sarki mai ilimi da aka yi a kanan nan akan maganin mace-macen aure ji da ke an yi wannan to wannan tsarin aure namu ya zo da magani shine cikon abu na biyar tun yanzu kuma abin da ya dame shi mutu shine yanzu hukumar hisba wannan auren da ta baka isa ka saki na ka ba eh, kina ji ko babu yawa babu saki babu duka babu yaji dalilin mu idan kana da wani uzuri wanda har addini ya yadda maka kai saki tuna Allah baraka ta ala ya halatta eh ai shine zan zo miki magana amma sakin damuwar da nake wannan sake saken auren da ake kuka al'ummar Bahaushe tana yi to kin ga wannan tsarin auren ya zo da magani idan ka saki ma shine cikon na biyar dama na nace ki bari ki katse sai zuwa karshe so nake ku gama duk tara bayanan ku baka isa ka saki matarka ba sai da dalili idan ka sake ta to sai ka biya duk gwamnati abin da ta kashe maka a wannan auren tsoron wannan ko da tana da matsala ai shi yasa mu na ce biki aure ne ba a kara bita aka yi shi ba mm. aure ne da hisba tana ta bibiya muna da welfare ofisa wanda za su zauna suna bibiyar a social welfare din mu da za su dinga bibiyar me ake ciki aure mun bude pages wanda zaki aiko mana ta ba kina da matsala za mu gaya miki me zaki a addini wanda yaya mata na gari suka zauna a da suka rike auren sahiya kaka to kin ga cewa wannan tsarin da muka biyo ya yi yaƙi ko kuma zai yi yaƙi a kan mace-macen aure barkatai da suka yi wato koyi da wannan zai sa da gowa jama'a ma auren su sun fara shigo da hizba suna cewa hizba ta yi musu bincike hizba ta sa musu wannan doka a cikin auren su ko da ba mu za mu dauka ba sosai suna saboda jin daɗin wannan harkar orientation din da tsarin aure da nasiha da kuma sa ido da bibiyar auren ya yake ci gaba ya sa mutane suna ta sha'awa kawo auren su da za su yi ma hisba ta shiga cikin lamarin su so kin ga abu ne ciko na biyar shine wannan maganin wannan damuwa da sa farin ciki al'ummar <laughs> to ni fa malama ta sa wannan bayanin da ta na karshe ya sa ta sanya mun wasu tambayoyi biyu zuwa uku waɗanda <laughs> suka taso mun. Mm. Na farko ta yi magana zancen kamar doka ce mm. ba za a yi saki ba mm. eh. <laughs> to kuma ta yi da kanta ta zo ta yi bayani cewa dama duk da saki halastaccen abu ne a sai da misali kila dalili ko tun da za su bibiye abin to amma wani lokacin kamar yadda muka gani saboda in kai gwagwarmaya shine kake ganin menene ma rayuwa kake ma fahimta kuma ana fama da ita zaki ga wani falo wani ko ajalin ne mm. ya zo na auren kwarai da gaske idan ajalin aure ya zo ai ana cikin jin daɗi mm. za a katse shi hmm. to irin wannan ya za a yi da shi to malama ya za a yi da irin na farko da Allah to bari ta karasa tambaya ta biyu ko ko dai mu amsa wannan ki amsa Allah tabaraka wa ta'ala hmm. a cikin hadisai wanda suke kamar za a kiran su hadisul qudsi shine hadisin da Allah tabaraka wata'ala yayi magana amma ba ta hanyar wa'ayi na alkur'ani ba yana cewa aghdabul halali inda Allah Ya tala kuma wannan ma hadisi ne ma bisaraha afwan ce a tunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne kawai ya faɗe shi a hadisi cewa mafi fushin halal a gurin Allah shine saki gashi ya halatta kuma yana fushi kin san abin da aka ce wa Allah yana fushi ko babban abu ne to kin ga kenan in aka hana yiwuwar sama ba laifi ba ne kin fahimta tun Allah yana fushi gashi ya halatta shi kuma ya haranta shi ai mu ma baki ji me muka ce ba in ka matsa sai ka saki matar to ka zo ka biya hisba komai to kin ga mun fito da abin da ake cewa Eh, a nan abinda nake cewa malam daga mace ne idan eh, ajali babu matsala muna zaune lafiya to ai shi ne na ce biki wannan a'a malama tsaya ki ji duk ƙasa al'umma inda suka ci gaba ba haka ake yin saki ba sai an je mahakama wata zamin wannan mahakama ne nake nufi kotu Kamar sun je to shi ne mahakama din mm. na maybe na faɗa miki da larabci ne sai an je mahakama an sai an je kotu mm. kin gane sai an dauko report din ku sai an dauko document yes sai an dauko sai a ce miji sai ya ba mata sai an eh, ne ai baraki ji sai an dauko a'a malama minti daya sai an dauko document din ku na aure da kuka yi mm. sai an zo an ji dalili kin ga zancen da kike faɗa na haka kawai ka tauna shinkafa ka ji gishiri yayi yawa ka ce wancan na sake da ake yi ko kuma a daɗi yayi daɗi kawai matar nan ta ce o oh, wannan kaza kaza ta yi wata magana ka ce dan me yasa ta faɗi na sake ki saboda haka duk wancan tafi ni ilimi abinda nake so in ce saki ne bidi bari ji ai Allah tabaraka wa ta'ala ta ce ko zaka saki matarka sai ka bibiya in tana al'ada sai ta gama al'ada baka kusance ta ba in tana da ciki sai ta haifi dan nan baka kusance ta ba za ka yi saki ashe kenan ba ba inda Allah ya halatta ai saki kai tsaye wai na jin daɗi wai ana zaune lami lafiya wannan bid'a ce da kuskure bara da malama ce mun wani bayani abin da yasa ne wannan magana saboda shi yasa an ce kin fi ni ilimi akwai ah. inda Allah da kansa ya ce likulli ajilin kitab shi ni wannan mahangar na hangar saboda wani lokaci eh to ai kitab din shine lokacin da aka cika England ita Allah ya yi misali ah, ah, kuma wannan ma ayar ba akan wannan take magana ba Nan kuma za mu sallama da bakin namu sai mako mai zuwa idan mai komi mai kowa ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin muna ƙara yi wa dukkan anguna da amaren fata alheri da kuma fatar wannan zumuncin da gwamnatin jihar Kano ta kulla zai inganta rayuwar iyali da ci gaban al'umma. Muna godiya ta musamman ga bakin Miko Mu'azu Umar da Hawa'u Sha'aibu Abdulmimini da Amina Aliyu Umar da kuma Dr. Khadija Sagir Suleiman. Sai wakiliyarmu Baraka Bashir da ta jagoranci tattaunawa da kuma Dadi Balewa da ya daidaita sautin shirin a madadin su dukka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta. za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voa hausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. A gaida alheri Grace Abdu, yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice yayin da yake shirye-shiryen neman sake zaɓensa a shekara ta 2024 a jiya laraba shugaban Amurka Joe Biden ya yi tsokaci kan shirin sa na tattalin arziki da aka yi wa lakabi da Bidenomics yana mai bambanta manufarsa ta gina tattalin arziki daga sama zuwa ƙasa da na 'yan Republicans ke goyon bayan tsarin tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na Make America Great Again. a jiya laraba sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga isra'ila da hamas da su faɗaɗa shirin tsagaita buɗe wuta na wucin gadi yana mai cewa ana buƙatar tsagaita buɗe wuta na gaskiya a yakin da aka kwashe makonni takwas ana gwabzawa antonio guterres yana bayani ne ga taron ministocin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan halin da ake ciki inda ya ce mutanen gaza na cikin wani babban bala'i na jin kai a gaban idon duniya kuma bai kamata mu kawar da kai ba a halin da ake ce kuma mayakan hamas sun sako wasu karin isra'ilawa da aka yi garkuwa da su a jiya laraba rana ta shida kuma ta ƙarshe ta yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin bangarorin da ke yaƙi da juna yayin da masu sasantawa suke ci gaba da ƙoƙarin tsawaita yarjejeniyar da kuma sakin wasu ƙarin mutane da aka yi garkuwa da su domin musaya da falasɗinawa da ake tsare da su a gidajen yarin isra'ila sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a jiya laraba cewa akwai gagarumin goyon bayan dukkan bangarorin siyasa na amurka ga ukraine kuma babu alamun gajiyawa ga kasashen kungiyar kawance ta nato na ci gaba da ba da goyon bayansu a daidai lokacin da kasar ta shiga wato hunturu na biyu na yaƙi da rasha turkiya na neman faɗaɗa tasirin ta na tattalin arziki da diplomasiya a tsakiyar asiya tare da cin karo da rasha da ke son yin haka a cikin watan nuwamba ne shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya gana da shugabannin kasashen tsakiyar asiya a taron kungiyar kasashen turkiya a birnin astana na kasar kazakhstan manazarta na cewa waɗannan manufofin za su iya samar da maslaha tsakanin ankara da washington To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi, wato karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyina da ya karanto labarai sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Charleston. Ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc